wanda ya daidai da talatin ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha biyu a wannan masallaci na ansaru sunna da ke fage abin da ya tara ma'anan ne tunatar da kanmu abin da ya shafi addinin musulunci عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحاديث دا إمام الطبراني دا حاكم سكرويتو دا عبد الله بن عمرو بن العاص يتي إن الإيمان لا يخلق في جوت أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم lalle imani yana tsufa a zuciyar ɗayanku kamar yadda tufafi yake tsufa ya lalace sai manzan Allah ya ce fas'alullaha ta'ala an yi al-imana fi ku roki Allah maɗaukakin sarki ya sabanta imani a cikin zukatanku sannan da hadisin Ali ibn Abi Talib wanda shi ma Imam Tabarani ya rawaito da Imam Dailami da Abu Nu'aym fil da sanadinsu zuwa Ali ibn Abi Talib annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa ma min alqulubi qalbun illa wa lahu sahabatun ka sahabati alqamar bainama alqamar yudhi إذ علته صحابة فأظلم إذ تجلت عنه أضاء من ذا الله صلى الله تعالى عليه وسلم يكي تيوه ba wata zuciya daga cikin zukata face sai akwai wani girgije da yake rufe ta da yake lullube ta kamar yadda girgije yake lullube wata lokacin da wata yake haskensa idan wannan girgije lullube sai ga yayi duhu idan kuma yayi sai daka dai a yanzu a tare da mu insha Allahu akwai yan uwa da za su gabatar mana da nasihohi insha Allah wanda muke fatan zame mana alkhairi a zukatanmu da kuma ayyukanmu da ibadarmu mu samu kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki duk abin da za a faɗa kowane ɗayan mu zai yi hisabi ne ga kansa yi wa kansa hisabi ya auna ya ga idan abin kirki ne shin yana cikin masu yi ko kuma baya ciki to yayi kokari ya ga ya shiga ciki idan wani sharri aka faɗa kowane ɗayan mu yayi wa kansa hisabi yayi kokari ya ga shin yana aikata wannan sharri to idan yana aikatawa hujja ta sauka a kansa yanzu lalle ya daina yayi kokari ya ga ya zamo cikin mutane na gari cikin mutane na kwarai insha Allah kamar yadda za a gabatar da ƴan uwa dai idan suka karasa zuwa a yanzu wanda zai ci mana gaba da karatu insha Allah shine ɗan uwa malam alqasim Umar hoto abu ammar insha Allah yana da minti kamar arba'in to an ce minti ashirin da biyar kawai yake da shi insha Allah sai in ce malam bismillah الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ina fatan Allah ya sanya mana albarka cikin wannan haduwa ta mu a haduwar mu da dai wannan lokaci a bisa wannan dama za mu rayu ƙarƙashin hadisin ɗaya daga cikin sahabbai na annai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shine sahabi أبو العباس عبد الله بن عباس الله يكرم السيدة شيدة ما يتنسى وانا هديسي نا الله ابن عباس الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يا فدشي الاتاف سناء المسند هكا الإمام أبو عيسى at-tirmidhi ya fidda cikin sunan tirmidhi bi isnadi hasan haka abu abdullah al-hakim an-nisaburi cikin littafin sa al-mustadrak haka abu ya'ala cikin littafin sa al-musnad haka abd bin humayd kamar yadda yake cikin al-muntakhab min musnad abd bin humayd bi isnadi muqarib sahabi عبد bin Abbas. Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa wanda sananne ne a wurin bai bukatar tsawaita bayani ko zance kan cewa waye ibn abbasin mun riga mun san matsayinsa a harkar ilimi musamman abin da ya shafi sanin littafin Allah sannan a harkar hadisi ba a bar shi a baya ba to shi ya rawaito mana wannan hadisi mai girma wanda hadisin ya tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi majmu'i turuqihi Abdullah bin Abbas yace watan wata rana na kasance a bayan annai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wato abin nufi manzo Allah yana goye da shi a bayan jakin da yake haye a kansa wanda wannan kaɗan kenan daga cikin ƙasƙantar da kai da jin kai da tausayi irin na annai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ta yadda yake goya sahabbansa a bayan abin hawa abin hawan da yake jaki ko mai kama da shi kamar yadda ya zo a hadisin mu'adu bin jabal wanda yake cikin musnad da sahihul bukhari da sahih muslim shi ma nan yace manzo Allah yayi mai ya goya shi akan jaki na kasance ina goye akan jaki bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam haka kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim asma bintu abi bakarin Allah ya kara mata yadda ita da mahaifinta ta je ta ebo kayan abinci na mijinta Zubair bin al’awam Allah ya kara masa yadda manzo Allah kuma yana kan abin hawa sai ya hange ta sai yake mata nuni kan ta zo ya goye ta ita kuma sai suno da kishin a Zubair bin al’awam sai ta ce ba komai yayin da ta koma gida sai take gaya masa yake ce ah, to kishin na har ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi abin nufi ai da hawa ya goye ki to wannan kaɗai kira daga cikin halayya ta shifiyayyen halitta sallallahu alaihi wa ala to shine Abdullah bin Abbas yake cewa na kasance ina goye a bayan mandan Allah sallallahu alaihi wa ala wasallam akan abin hawa sai manzo Allah ta dani ya gulam ya kai yaro manzo Allah ya kiraye shi don girmamawa cewa ya gulam harafin nida da yake cikin nan to cikinsa akwai allafafa wallin wata sharif wata karim akwai tausasawa da jin kai da taushin hali irin na annai muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam tare da kuma girmamawa ta yadda manzala ce masa ya gulam ya kai yaro saboda jin kai da annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi Allah ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alamin ba mu turo ka ba sai dan ka zanto rahama ga dukkanin talikai ya tabbata cikin littafin musnad da al na Abu Abdullah al nisaburi bi isnadi Hassan hadisin Abi Hurairah manzala ce ya ayyuhan nas a ana rahmatun muhdatun ya ku mutane ni rahamar Allah ce a bar bayarwa shi yasa cikin dukkanin ayyuka na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam zaka samu jin kai da tausayi shi yasa ya ce masa ya gulam ya kai wannan yaro inni uallimuka kalimatin lalle ni zan sanar da kai wasu kalmomi masu tsada masu girma masu daraja wato anan annai muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce da ibn abbasin inni u'allimuka kalimatin lalle zan sanar da kai wasu kalmomi don me don tabbatar da manufar da Allah ya turo annai muhammad da ita ita ce manufar sanar da al'umma abinda zai mata amfani don ta aikata abinda zai cutar da ita don ta nisance shi shine kama fi kuma rasulan minkum yatalu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun wato don ya sanar da ku littafin alkur'ani. da kuma sunna sannan ya sanar da ku abin da ba ku zanto kuna sani ba alkitab qur'ani kenan alhikima sunna kamar yadda abu abdullah muhammad bin idris ash-shafi'i yake faɗa cikin abisala cewa ya ji daga bakin malami ba ɗaya ba daga cikin malaman da ya yadda da su idan Allah ya ambaci alkitab sannan ya gwama alhikima to alkitab alqur'ani kenan alhikima sunna kuma aka katada bin di'ama bin katada as-sadusi shi ma faɗa kamar yadda yake cikin jami'ul bayan na abu ja'far at-tabari manzala ce kalimatin wasu kalmomi ma'anar kalmomi anan zai ɗauke ma'anar dokoki na shari'a umarce umarce da hane-hane yi kaza bar kaza aiwatar da kaza kada ka yi kaza waɗannan su ba mai kalimat ne alhududu shar'iyya kamar inda Allah ce wata mat kalimatu rabbika sidikan wa adila la mubaddila li kalimati wa huwa samiul alim ko wa kalimatu rabbika wata kira'a sidikan wa adila ga kalimat ya shahu mai dokoki kenan dokoki da sauran al'amura da suka danganci Allah subhanahu wa ta'ala, imma abin Allah ya bada hukunci a kansa, wa imma abin da Allah ya bada labari a kansa. imma labari na shari'a ko labari na abin da yake alkauni abin da Allah ya kasantar ta fuskar mai kaddarawarsa ko kuma ka ce kalimatin ma'ana kalmomi na ababen da Allah ya kaddara wa bayi za su abku da su na jarrabawa wato alkalimatul qadariyatul kauniyya kalmomi waɗanda suka shafi mai batun kaddarawa ta Allah batun abin da Allah ya kasantar a ban ƙasa wanta ta zanto mace wane ya zama namiji wane an hukunta a haife shi a lokaci kaza ya rayu zuwa lokaci kaza wane an hukunta ya zanto mai kudi wane an hukunta ya zanto talaka wane an hukunta ya zanto malami wane kuma an hukunta ya zanto mai kishiyar haka to kaga wannan alkalimatul qadariyya alkauniyya rayuwa da kashewa shine wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fa nafakhana fihi min ruhina wa saddaqat bi بكلمات ربها wa وكانت من القانتين ta gasganta kalmomin Allah Ubangijinta wato abinda Allah ya jarrabe ta na haihuwar annabi Isa da sauran ababe da suka biyo baya ko kuma ka ce a kalimat ma'ana dukkan ya shafi alkalimatu shari'iyya da kuma alkalimatu qadariyya wanda shine abin da yake daidai kamar inda Allah ka batun annabi Ibrahim cewa idibtala ibrahima rabbuhu bikalimatin kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahadi adh-dhalimin ko ahadi adh-dhalimin aw takira to anan manzo Allah ya ce da Ibn Abbas zan sanar da kai wasu kalmomi da suka shafi shari'a da kalmomi da suka shafi mai abinda Allah ya kaddara wa bawa ta yadda ko da ka ci karo da su ka yi haƙuri ka jure alkhairi sai man za Allah ci da shi ya haifazillaha ya haifazuk ya haifazillaha ya haifazuk ka kiyaye dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya kiyaye ka ka tsare dokokin Allah sai Allah ya tsare ka kamar yadda al'allama ibn rajabin al-hambali rahimahullah yayin da ya zo sharhin hadisin cikin jami'ul ulum wal hikam inda madaga mun san cewa hadisin da mun na arba'una hadisi ne yake cewa ma'anar abinda ake nufi da ihfazillah ay ihfaz hududallah wa huquqahu wa awamirahu ka kiyaye dokoki na Allah subhanahu wata'ala da hakkokin Allah da umarce-umarcen Allah da hana-hanansa duk abin da yake haƙƙi ne na Allah to ka kiyaye shi duk abin da yake umarni ne na Allah cewa yi kaza ka kiyaye shi duk abin da yake hani ne an hane ka karka yi kaza to ka hannu yace shine ma'anar zancen ihfazillah kamar inda Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ya kuwa wanda suka yi imani in kun taimaki Allah ma'ana in kun taimaki addinin Allah to sai Allah ya taimake ku ya tabbatar da digadigan ku to nan ma ihfazillah ka kiyaye dokokin Allah ya hafazuk sai Allah ya kiyaye ka sai Allah ya tsare ka sai Allah ya baka kariya ta musamman shine hadha ma tu'aduna likulli awabin hafiz man khashiya ar-rahmana bilghaibi wa ja'a biqalbin munib wannan shine abin da ake yin alƙawari ga dukkan wanda yake mai yawan komawa zuwa ga Allah mai kuma kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala wanda yake jin tsoron Allah wanda ya siffantar siffa ta rahama tsoro tare da girmamawa a duk inda yake ko inda yake ba mai ganinsa amma ya san Allah yana ganin sai ya kiyaye dokokin Allah sannan ya zo da zuciya mai komawa zuwa ga Allah zuciya mai bin Allah zuciya mai bin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to duk abin da ake alƙawari na alkhairi to irin wannan bawa zai samu wannan alƙawari to daga cikin alƙawari shine mai ya hafaduk sai Allah ya kiyaye ka sai Allah ya tsare ka sai Allah ya baka kariya sai Allah ya baka mai garkuwa ta fuskar komi duk abin da zaka aiwatar ta kowace fuska sai ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ka da samun at-tawfiq was sadat sai ka zanto al'amuran ka suna tafiya bisa daidai bisa dacewa bisa yanda ya kamata sai dai abin da ba a rasawa a kasancewar ka da dan adam wannan al'ajazu da ba a rasawa to ko da ya abku a sakamakon tsayuwarka wajen kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya cike maka ya tsare maka wannan gibi din sai ka waye gari cikin mutanen kirki cikin mutanen Allah a sakamakon mai kariya ta Allah subhanahu wata'ala a sakamakon mai tsaro na Allah subhanahu wata'ala me ya bayi zuwa ga samun wannan tsaron zuwa ga samun wannan kariyar saboda ka tsare dokokin Allah subhanahu wata'ala shine ifadillah ka kiyaye dokokin Allah idan an zo sahun sallah a same kan gaba kana kiyaye sallah akan lokaci kana kiyaye ta wajen yinta bisa bisa yanda annai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya karantar ya aiwatar ya wanzar shine hafizu ala salawati was salati al wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye salloli a nan sai Allah ce hafizu ala salawati sai amfani da harfu ala nuni akan cewa kiyayewar wajibi ne bacin fi'il amr da yake cikin me fi'ilin hafiz ku kiyaye salloli ma'ana ta fuskar yin sallah akan lokacinta ta fuskar bayar da sallah akan lokacinta wannan sai dama mai kiyayewar Allah subhanahu wataala kamar yadda ya tabbata cikin littafin musnad بإسناد صحيح للكتاب صحيح البخاري لصحيح مسلم حديث عبد الله بن مسعود من طريق أبي عمرو النشيباني عبد الله بن مسعود يتناكا بأن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانا ايكي نوان ديك ما في سويوة زواج الله سي سيأن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتي الصلاة على وقتها yin sallah kan lokacinta ya zo cikin sunan tirmidhi da al mustarak na abu abdullah al-hakim an-nisaburi bi isnadi sahihi a wacce ruwaya sai manzala ce as-salatu fi awwali waqtiha wannan ruwaya ta tabbata yin sallah a farkon lokacinta to kaga idan bawa ya zanto yana yin sallah a kan lokacinta kuma lokacin ma farko kaga na yi ne ya kiyaye faɗin Allah hafizu ala salawati wassalatul wusta to ana sai mai sai samu kuma hibzullah wa inayatuhu wa wiqayatuhu subhanahu wa anan sai samu mai kariya da kulawa da tsaro na shi Allah subhanahu wa sai Allah ce wassalatul wusta da kuma salatul wusta wato sallar la'asar kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisin ali bin abi talib Allah ya kara masa saboda sallar la'asar tana da fallatan da kima sai aka kara ware ta sannan wa qumu lillahi qanitin ku tsayi ga Allah yayin da kuke sallah qanitin ay sakitin kuna masu yin shiru kamar yadda yake hadisin Zaid bin Arqam cikin sahih al-Bukhari da sahih Muslim mun kasance muna yin magana yayin da muke cikin sallah har sai da aka saukar da wa qumu lillahi qanitin wa umirna bis sukuti wa nuhina anil kalam sai aka umarce mu da mu shiru kuma aka na mu yin magana to idan bawa ya zanto mai kiyaye sallah kan lokaci mai yin sallar bisa yadda manza Allah ya karantar tunda annai Muhammad ya faɗa kamar yadda yake cikin sahih bukhari hadisin Abu Sulaiman Malik bin Huwairis cewa sallu kama ra'aytumuni usalli to haka yayin da bawa zai aiwata da dukkanin ibada aikin haji ya samu damar ya je yi to sai ya kiyaye aikin hajjin bisa yadda manza Allah ya karantar inda ya tabbata cikin sayi muslim hadisin jabi bin abdullah al-ansari abu abdullah manzo ce khudu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da 'ami hada to dukkanin wata ibada da manzo Allah ya aiwatar to idan bawa ya kiyaye wannan ibada din wannan ibada ibada ce muakkata ko kuma ibada ce ghairu muakkata wato ibada ce wanda yake an sa mata lokaci ga lokacin da za a yi ta ko kuma ibada ce wanda an batta haka kawai a bude to wa sai kokarin ya kiyaye bisa yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya aiwatar wanzar to anan sai samu me kiyaye wata Allah shi ne ifi fadillah ka kiyaye dokokin Allah ya hafazuk sai Allah ya kiyaye ka wannan kiyaye wata Allah din ba ta taƙaituwa kan waɗannan ababe da na ambata hatta ababen da suke a bisa al'ada sukan cutarwa sai ga Allah ya kare ka daga su yanzu kowa sun zaki yana me yana cutarwa ko ba cutarwa yana cutarwa kowa ya san kura tana me tana cutarwa kowa san me damusa tana cutarwa amma idan bawa ya zanto mai kiyaye dokokin Allah hatta abin da yake mai cutarwa sai Allah ya bashi kariya kai madauki Khalid bin Walid Allah ya kara masa yadda wanda saifun ne min suyufillah takobi ne daga cikin takuba na Allah subhanahu wataala al'imam abu abdullah ahmad bin hanbal ya kawo labari cikin littafinsa na kitabu fada'il suhaba bi isnadi sahihi cewa wata rana Khalid Walid an kama su abin sha kuma wannan abin sha an sa guba a ciki an sa dafi a ciki kuma sai aka gaya masu cewa wannan abin sha fa an sa dafi a ciki an sa guba a ciki amma saboda yaqininsa da Allah da siƙa cikakkiya sai ya sha kuma abin bai masa komi ba saboda me ya kiyaye dokokin Allah sai Allah kiyaye shi ya tabbata cikin al-musdarak na Abu Abdullah al-Hakim an-Nisaburi da littafin al-Mu'jam al-Kabir na Abu al-Qasim at-Tabarani haka Ibn al-Asir ya ambaci hikayar qissar al-littafin sa usul ghaba fi ma'rifati sahaba yayin da tarjamar safinatu maula rasulillah mun riga mun san safina sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam watan wata rana yayi tafiya tare da ƴan uwansa sahabbai da wasu daga cikin tabi'ai a cikin jirgi na ruwa saboda haka wannan jirgin sai tun da su to wajen kokarin neman mafita sai to duk sun taro cikin jeji wancan yayi can wancan yayi can wancan yayi can safinatu Allah ya kara masa da bai aune ba ko sai ga zaki yana tunkaro shi kai tsaye sai yake cewa zaki fa ni ne safina maula rasulillah ni ne safina maula rasulillah zakin ya zo kusa da yi sai kuka ma'ana kamar yana gaishe shi sai zakin ya kama hanya ya kama tafiya safina sai bi shi yana bin zakin nan a baya zakin yana gaba har sai da zakin ya kai safina da dai hanyar da in ya bi za ta kai shi gari sannan sai ya kara masa kuka ma'ana masa bankwana ga hanya ka bi ka isa gari saboda me kaga zaki yakan cinye mutum ko bai cinye wa eh to amma kaga saboda sun kiyaye dokokin Allah sai Allah ya mai sai Allah ya tsare su sai Allah ya ba su kariya sai Allah ya ba su mai ya ba su garkuwa da tsaro mai girma saboda mai kiyaye wannan dokokin na Allah subhanahu wataala ga al'ala ibn al hadrani sahabi ne babba kuma komanda ne amir ne shugaba ne na rundunar yaki wanda kissarsa tana cikin littafin hilatul auliya na abu nu'aymin bi isnadi sahihi haka allalaka'i ya ambace ta cikin sharh usul itiqadi ahlus sunna wal jamaa wanda aka buga shi tare da karamatul auliya ba bugun al-ghamidi ba yana komandan yaki an fita yaƙi na gazawul bahrain gwagwarmaya domin yaɗa musulunci domin tabbatar da addinin Allah a ban ƙasa to sun nufaci kafirai suna cikin tafiya guzurinsu sai ya kare na ruwa ruwa ta kama su sai sahabban da suke tare da shi cewa to ya shugaba a roƙi Allah mana ya sauka mana da ruwa mu samu ruwan da za mu sha mai rayu saboda haka sai ya tahi na fara raka a biyu sai ce ya aliyu ya alimu ya azizu ya hakim nan take sai hadiri ya kama ruwa ya sauko ruwan mahayyan yawa suka ce ya ƙara roƙa musu Allah Allah ya takaita ruwa ya ƙara addu'a ruwan ya takaita to sai kafiran suka yi dabara suka yi garkuwa da wani makeken teku suka zanto suna mai bayan teku to babu wata hanya kuma da su sahabbai za su bi su riski inda kafiran suke sai ta hanyar wannan ruwa to sun zo kuma babu hanya ga kuma ruwa ne iya lanka kuma babu wata hanya da za a bi sai wannan hanyar to nan ma dai aka ba tattaunawa sai al'ala ibn hadrami ya sauko da kan abin hawan ya yi nafila raka'a biyu ya kara maimaita waɗannan kalmomi na sunayen Allah masu girma masu tsada cewa ya aliyu ya alimu ya azizu ya hakim sai ya ce da sahabbai da ragowar tabi'ai da suke tare shi a wani lokaci kowa ya bismillah mu shiga kawai suka yi bismillah ko suke tafiya a kawruwa ruwa abi hurairah Allah ya kara musu yadda ya ce gwargwadon faɗin farci na ruwa ba za a gan shi a kofatan dokinmu ba saboda mai sun kiyaye Allah sai Allah kiyaye su amma yau ina gani kai ko ruwan ina ne nan ce dala ko dala ce ko jakara ina gani ko ruwan jakara kaje amma za ka iya gwadawa ai ka ce ya aliyu ya aiki nitsewa za ka yi wallahi eh nitsewa za ka yi saboda mai adamul yaqin Eh, adamu siƙati billah walillah wa fillah to rashin wannan shi ya haifar da haka amma saboda sun kiyaye dokokin Allah sai Allah ya tsare su ga Usaid bin Hudayr da Abbad bin Bishr wasu kan cewa Ubbad bin Bashar kuskure Abbad bin Bishr kissa su tana cikin littafin Musnad na al-Imam Ahmad bin Hanbal bi isnadi sahih asalinta tana cikin sahih al-bukhari usayd bin hudayr da abbar bin bishr sun kasance in suna yin tafiya ko wannan sa akwai sanda a hannunsa in sun zo rabuwa wannan zai tafi wannan ya kai shi gida wannan zai bi wannan ya kai shi gida to suna rabuwa sai sandar kowanne ta zama cocina kana haska masa hanya saboda kada ya zanto ba hasken wani abin cutarwa iya cutar da shi saboda mai fadilla ya faduk tana haska masa hanya har yaje har gida usaid bin hudayr abbar bin bishir to amma kai yau haka zai yi ba zai yi ba sai dai tsafi mutum zai kowane abu amma kana son ka kiyaye dokokin Allah ka kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala ka tsare dokokin Allah sai Allah ya tsare ka sai Allah ya kare ka dan uwa ihfazillah yahfazuk ka kiyaye dokokin Allah sai Allah ya kiyaye ka sai Allah ya tsare ka sai Allah ya baka kariya wanda wannan usayd bin hudayr din har yanzu kamar yadda yazo cikin sahih bukhari a kitabu fadail qur'an mu'allakan bi sigatil jism wata rana ya kasance yana kan da suratul baqara ko sai ga wani girgije yana saukowa ga dokinsa kusa da sai ga dokin yana firgita ga kuma ɗansa ya haya yana tsoron kada dokin ya tsinke ya take ɗan nasa sai ya tsaya da karatu in ya tsaya da karatu sai ga wannan girgizan ya tsaya in ya ci gaba dai sai ga girgizan yana sokowa da aka waye gari sai je ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce ai mala'iku ne inda ka ci gaba da yin wannan karatun da mala'ikun sun soko kowa zai gansu da idanu kowa zai gansu da idanu ya tabbata cikin musnad bi isnadi sahihi da sahihi bukhari da sahihi muslim ta yin hadisin albara bin az cewa wani mutum yana karanta suratul kahfi shine dai usayd bin hudayr kamar da al-allama ibn kasir yake fada sai ga wani girgije yana sokowa sai sai ya tsaya da karatu sai ya je ga manzo Allah sai manzo Allah ce ai tsuwa ce wannan take sokowa ma'ana mala'iku ne suke sokowa da nutsuwa a sakamakon mai karanta alkur'ani karanta kur'ani yana daga cikin mai kiyaye dokokin Allah ko ba daga ciki yana daga ciki ah yanzu bala'in da al'umma suke ciki da lalacewa da takaici da hayaniya da rudani me bayu sakin alkur'ani wasa da alkur'ani walakanta ma'abuta alkur'ani yanzu shekaru ashirin baya ko talatin kamar da ake ba mu labari idan aka ce wannan mahaddacin alkur'ani ne sai ga abin girmamawa ne da kun baki ne kawai fa bakin qur'anin kawai ya haddace amma sai ga ya zama abin girmamawa cikin al'umma har ma addu'a ake masa karama akramakallah Allah gwani gangaran wane ne wane ne saboda mai babban mutum to amma a yanzu gashi ana ganin as-sahwatul ilmiya an samu kaman ci gaba a ruqi da taqaddum tahaddur da al-hadara da fuskar ilimi amma sai a waye gari ga wannan ya haddace alkur'ani bacin dakon bakin ga kuma fassara ga ma wasu ilmomi ɗoriya amma sai ga abin ko oho ne cikin al'uba abin ko a kula ne cikin al'uba in kuma bai kame ba ya fara tsugunnacen tashi can sai kuma fara zagi ai shi malamin na matsalarsa ba maula ai kwanaki na gashi gidan aljuwa ne to in kana kishin kada yi bara maula me yasa kai ba ka taimaka masa ba wani shiri kake yi wani tanadi kake idan kai kar ya zama dan maula kar ya zama mabaraci kar ya zama maroki dan ka kare mutuncin alkur'ani ka kare abin da yake dauke da shi na ilimi a matsayinka na mai kishin addini a matsayinka na mai kishin malamai me ya kamata kai surutu a aiki dan uwa shine ifadillah ya hafaduk ka kiyaye dokokin Allah sai Allah kiyaye ka fal qur'ani kenan girman alqur'ani kenan ɗan uwa to yana daga ciki kiyaye dokokin Allah karanta alqur'ani lazimtarsa fahimtar ma'anoninsa aiki da shi yaɗa shi cikin al'umma wanzar da shi a ko'ina ana jin alkur'ani to sai ga alkhairi ya yadu ko ina da ko ina sai ga albarka ta wanzu a ko ina da ko ina saboda me littafin alkur'ani littafin wanda yake mai kunshe da albarka dukkan wanda yake ma'abocin alkur'ani to zaka same shi da albarka kasantuwar abin da yake doke da shi littafi ne wanda yake na albarka Allah ce wa hada zikr mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa litadhakkara ul albab wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun to sai ga mutun ya sami albarka to yan uwa an mun cewa lokaci yayi tun gabanin ma ban karasa matanin hadisin ba to fata dai abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana kada in kare ka'ida ya kamata in tsaya dan ya zanto an yi tarayya da yan uwa cikin dukkanin alkhairi eh, imana ali kuma zai ara mun lokacin sa da alkhairi Allah ya sa kuma a cikin mizanin kyawawan ayyuka da naka da namu yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim da kamar yadda aka ga 'yan uwa dai sun halarta a cikin wanda muke tafe akwai mala ahmad ahmad kura insha Allah ga kuma malam Uthman Sani Harun Bulaliya ga malam Ali Yunus Abu Idris ga malam Anas Abbas Rijiyar Lemo ga Alhaji Shahar Harun قامالا خامس نسيدي ابو جا ان شاء الله يزري ان شاء الله مالا هل يونس يتورى ان شاء الله شما يمنتي اشرين دبير ان شاء الله مالا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Amma بعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ina wa Allah ta'ala godiya da ya bani damar haduwa da yan uwa a wannan majalisi wadda mun dan kwan biyu ba mu zo ziyara ba Allah ya saka musu da alkhairi ni farin cikin da nake wato nakan yi sha'awa a ce ana kewaye yan uwa ana ziyara dan sada zumunci ina tunawa Allah ya ji kan malamin malam Abubakar Allah ya masa rahama da malaman baki ɗaya Allah ya ji kansu waɗanda suka riga mu tafiya mu kuma Allah ya ba mu dace na zo wannan majalisi ziyara da ɗan jimawa gaskiya amma alhamdulillahi wannan dalili na haɗuwa da kuma faɗakar da juna ya sa mun kuma zuwa tare da 'yan uwa kuma Allah ya saka mai gabatar da bayani da alkhairi manufar wannan tafiya kamar yadda ɗan uwa malam Muhammad Sani Allah ya saka masa da alkhairi yayi shine domin tunatar da juna ko shakka babu muna bukatar tunatar da kanmu abin da ya shafi wannan addini namu musamman a wannan yanayi da muke ciki da yawa daga cikin majalis da ake darussa an dakatar da darussa saboda yanayi da ake ciki to amma alhamdulillah albarkar da ke cikin tafiya ta sunna a wannan gari tana da yawa daga cikinta shine duk yadda aka toshe wata kafa sai ga wata ta buɗe ban yi tsammani da yardar Allah akwai ranar da za a ce an daina da'awa ta sunna ba babu ita insha Allah duk rintsi duk abin da zai kai ya kawo insha Allah ta'ala a daina garin da yardar Allah duk yadda za a yi za mu ci gaba da gwargwadon abin da Allah ya hore mana tunatar da kanmu dalili kamar yadda malam ya faɗa al'umma tana buƙatar tunatarwa dalili ko saboda imani yana buƙatar jaddadawa kamar yadda ya faɗakar da mu hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi kanshi yakan yi addu'a cewa Allah ya tabbatar da shi akan hanya Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik Allahumma ya musarrifal qulubi sarrif qalbi ala ta'atik ana buƙatar mutum ya samu wasu wasa'il da za su taimaka masa wajen sabati wasailu sabat duk da aka samu tafiya to akwai matsaloli dama da hagu kana buƙatar wanda zai taimaka maka wajen tafiya ƙara tabbatar da kai akan hanya da kuma ƙara samun zuciyarka ka ji ta nutsu akan tafiyar da kake saboda rigingimu sun yawa can da can watakila wani sai ya ɗan fara jin fargaba watakila da ɗan jin ja baya cikin harka ta tafiyar sunna to amma alhamdulillah yan uwa da suke tare da mu suna ƙara ƙarfafa mana gwiwa insha Allah ta'ala muna nan akan tafiyar mu za a ci gaba da faɗakar da al'umma ta dawo kan hanya ta daidai hanya ta sunna hanya ta alkur'ani da sunna ala manhajis salaf akan tafarkin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda haka ga wata musiba da take aukawa al'umma Tarafilanci shine zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aqida mummuna tana yaduwa kamar da abin nan wutar daji abin mamaki kai ka ce wato wata amaliya ake ta karkashin ƙasa abin mamaki to sai dai wannan hukunci ne na Allah kada a gajiya zuwa karatu domin kamar yadda ya tabbata inna dhi'ba ta'kulu min al-ghanam alkasiya idan ka nesa to shine za iya ribataka a kawar da kai gabarin tafiya ta daidai amma idan ka kasance cikin yan uwanka to akwai taimakon Allah inna yadallahi ma'al jama'a saboda haka a zamo tare da yan uwa duk inda ake karatu na sunna ka lazamci wajen akwai albarka ka duba karatun da ake yi sai na sha'awa ka duba nutsuwa da kamewa ana sauraron karatu cikin shauki to gaji ashe muna buƙatar ƙara irin wannan tafiya kenan to dan uwa ya faɗakar da mu akan hadisi duk da cewa nasu a ce an ba shi dama amma fahimta ta gaskiya <laughs> awa ɗaya da kwatar ma ba za ta yi sa gama hadisin ba dan masha Allah yana wato ciro masail da faɗakarwa kuma haka ake so mu saba mu ji karatu a kawo mana karatu ta ko'ina mu riƙa fahimta don mu saba da karatu yana da muhimmanci Allah ya saka masa da alkhairi alhamdulillah ana tafiya ta wa'azi da faɗakarwa da karantarwa ta sunna amma ga dukan alamu akan samu matsala can da can to ko shakka ba muna buƙatar mu dawo da 'yan uwanmu kan hanya cewa wannan addini cewa wannan sunna tafiya da ake a tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar mu ɗauke shi a matsayin yayi kar mu ɗauke shi a matsayin wani abu da yanzu nake an jima zan iya bari a'a magana ce ta rayuwa baki ɗaya domin wannan addini a ƙarƙashin addinin ne muke fata mu gamu da Allah mu samu rahamar Ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda kar ka ɗauke shi yayi ka ɗauke shi gaske ka ji a ranka cewa ka riƙe wannan alkitabu wa sunna rukun da yake ba wanda zai iya kwacewa a hannunka shi yasa ma a cikin hadisi kamar yadda zan karanto manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yi magana ta sunna sai ce addu alaiha bin nawajiz menene hikimar addu alaiha bin nawajiz wato ka duba kalmomin da ya amfani larabci ne amma a kawo maka shi hausa zaka gane hikimar ka riƙe wannan bin nawajiz da fikarka me yake nufi rukon gaske duk yadda za a fincika ba za a raba ka da shi ba to haka ake bukatar ka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga Abi Huraira Allah ya kare yadda a gare shi yana cewa al-mu'minu al-qawiyyu khairun al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if anan an bayyana mana cewa mumini akwai kawai akwai za'if kuma dama dai ƙida ta ahlus wal jamaa mun san cewa al'imanu imanu ziduwa yankus sananne ne imani yakan ƙaru. bi ziyadati al-amal wa yankusu bi nafsiha wannan duk wani wanda yake yana halartar majalisi na sunna ya saba ji me ke ƙara. Ƙarfafuwar imani shine da ayyuka na gari kyauta inganta imani da ayyuka na gari shine zai kai ka matsayi mai girma maɗaukaki a imaninka janye jiki daga ayyuka na gari yawaita ayyukan saɓo ko zai mai da kai ƙasa ƙasa ƙasa to saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake gaya mana cewa mummunan iri biyu ne akwai alkawi ƙaƙƙarfa mai ƙarfin imani akwai al daif mai raunin imani to ya ce khairun shi ya fi alkhairi almu'minul qawi shi ya fi fifiko da alkhairi kuma wa ahabba ila Allah kuma shi Allah ya fi so shi Allah ya fi so min almu'min adh-dha'if yace wa fi kullin khair duk da cewa in akwai imani ai akwai alkhairi in da imani to da alkhairi amma ana so a ciyar da imanin gaba don a zamo cikin wadda Allah ta'ala yake so kuma Allah ta'ala ainihin wato yake kusantar da su izuwa gare shi sai yace ihris ala ma yanfa'uk ma'ana ka himmatu ka kwadaito akan dukkan abin da zai amfanar da kai ihris ala ma yanfa'uka ka himmatu ka kwadaito akan abin da zai zamo mai amfani gare ka yace wasta'in billah kuma ka nemi taimakon Allah cikin tafiyarka wannan hadisi da yake cewa ihris alama yanfa'uk kalmar tana da faɗi tana da yalwa dalili kuwa saboda shi mumini duniyarsa alkhairi ce lahirarsa alkhairi ce aikin da yake yi tun a duniya yake kokarin samun alkhairin lahira saboda haka duk abin da zai aikata a rayuwarsa ana so ya zamo wato zai yi kwaɗayin alkhairi a ciki ba kadai abin da yake yana ganin tsantsar addini ba ne sallah da aka ambata mana azumi da sauran ayyuka na alkhairi a'a hatta da ragowar rayuwa ta duniya mutum zai himmatu zai dage wajen yin alkhairi a ciki da dagewa da ganin cewa ya amfanar da kansa wanda wannan yake nuna mana cewa shi mumini mutum ne a tsaye da ƙafafunsa idan ka zo abin da yake na addini za ka ga yana dagewa kamar yadda in ka zo abin da yake na duniya kuma dai yana dagewa domin ya sama wa kansa mafita mumini ba kasaltacce ba ne ba yi da kasala ba yi da ragwanci jarumi ne inda akwai imani akwai jarumta inda akwai imani akwai dagewa ihris ala ma yanfa'uk ka himmatu ka kwadaitu ka dage cikin duk abin da zai amfanar da kai ya kai mu'mini in ji manzon Allah sallallahu alaihi sallam yace wasta'in billah kuma ka nemi taimakon Allah wala ta'jaz kada ka gajiya kada ka kasa duk inda ake alkhairi ka zamo kana yan gaba a cikin alkhairi idan karatu ake yi ka zamo kana yan gaba cikin karatu in wa'azi ne kada in dai ba wani abu ne ya hana ka ba duk inda ake karatu na sunna ya zamo kana ciki haka a rayuwarka sana'a ka zamo amini ka zamo mai dagewa wannan sifa ce ta mummuni na gari wala ta'jaz kada ka kasa sai yace wa in asabaka shay'un wa in asabaka shay'un a wannan tafiya da kake yi ta dagewa da tsayawa akan hanya da wani abu zai same ka shay'un din wani abu kowane iri ne na matsala na matsaloli na kaza da kaza da kaza wanda ka iya samun ka a hanyar tafiya kada ka gajiya ko a tafiya ta addini ko a duniya abin da nake nufi da yawa daga cikinmu watakila yayin da mutum ka tsaya ka rike sunna ka iya samun matsala in kana wajen sana'a a ce za a kore ka a shago watakila in kana kaza a ce za a kwace eh, ko da ke ya zama dai labarin da a ce za a kwace maka mata ka zama dan izala ko da ke wannan da ne ai yanzu dan izalan ma su ake a baka matar ai saboda an san kimar ka kowa ya san yanzu dan izala eh, muttafaqun alaihi cewa mutumin kirki ne haka suke cewa su ma kawai matsalar ɗan izala dai to amma ba dan wannan ba da ai ɗan izala ai masha Allah wallahi yanzu babu wanda zai kalli ɗan izala a nan ƙasar ya aibanta shi da aibi sai dai aibi na zalunci amma an gamsu da cewa tafiya ce wacce take akwai ƙoƙarin kwatanta gaskiya a ciki da tsayawa akan hanya ta daidai alhamdulillah saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wannan tafiya da kake yi ko da wani abu ka same ka ka tsaya ka duba ka tuna abin da aka koya maka a makaranta fala taqul law anni fa'altu kaza kana kaza wa kaza kada ka rika komawa da baya da baya bayan dora ka akan hanya ta aqida wanda hadisin nan ya fara tahowa gashi an hada nan an samu nuktatul ittisal ake cewa domin hadisin da malam ya fara kawo dai inda zan je nan ya tafi in wani abu ya same ka sai walau wa in asabaka shay'un fala taqul fala ta taqul law anni fa'altu kaza lakana kaza wa kaza karka ce ina ma ce ne kaza ai da kaza yi kaza da kaza a'a karka faɗa haka abin da ake bukata a wajen ka ka tuna abin da aka koya maka na al'imanu bil qadari cewa komai a rubuce yake a tsare yake Allah ya riga ya rubuta bal ma ilimin Allah sabaka ya gabata ga game da sanin wannan me ya kamata ka ce ka tuna kaddara sai ka ce kul in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walakin kul qaddara Allah wa ma sha'a fa'al wannan shi Allah ya kaddara kuma ai abinda Allah ya so faruwa wannan ke nuna mana mummuni baya gajiyawa a wannan doguwar tafiya da yake yi wadda ta yake fata ya tike a gidan aljanna ya samu rahamar Allah baya ja da baya matsala ba ta sawa ya ja da baya ah, to da matsala tana sawa a ja da baya ai an gaya mana abin da Allah ya nuna mana na albarka sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya musu da aka zo aka aka ga teku a gaba da sai a ce yaya a ce to tunda dai yanzu ga teku ai sai a juya da baya kuma dai ai ba da aka iya a an tuna Allah din aka ce a'a ai Allah yana nan shi ya umarce mu yi jihadi kuma zai ba mu damar mu tsallaka aka ce ya Allah Allah ya ce ku tafi Allah ya hore mu abin da aka yi shine wani daga cikin magabata ke ta duk wata wato mu'jiza da Allah ya ba annabawan baya da karama ga mutanen kwarai na baya Allah ya ba wannan al'umma irin kaga annabi Musa alaihi salam da ya dake kogin nan me yace Allah ta'ala ce fanfalaka fakana kullu firqin kattawd al'azim ma'ana da ya dake wannan kogi aka ce idrib bi asaka al da ya dake wannan ruwan sai ya tsage ya zamo kamar wato katanga ce guda biyu ta tsaya tsam nan kuma a bushe suka ratsa shi ko wannan ba haka aka yi masa ba sai aka yi tafi kan ruwan ruwan ya bushe suka ratsa suka wuce to ba komai bane illa yadda da wannan yaƙini da imani gangariya shi ke baka damar ka ratsa duk abin da ake ganin baka iya ratsawa kuma abin da ya faru ga waɗancan bayan Allah hatta a wannan zamani da muke rayuwa ya faru ƙarara an gani cewa Allah sa yana nan idan dai ka dace ka tsaya akan daidai to shi kuma yi maka alkawari duk abin da yake bayi na kwarai zai baka babban misali afghanistan idan da karfin tuwo ko karfin makami ko karfin tattalin arziki ko isa ko duk abin da kake tsammanin dan adam ya yana nuna ya kai da an gama da labarinta a ƙiftawar ido domin in ka je da kasashen duniya baki ɗaya goman karshe afghanistan tana ciki goman ƙarshe muna da ƙasa nawa a duniyan nan goman ƙarshe tana ci babu komai amma da yake suna da Allah fa suna da komai waɗanda ake ganin mutum ɗaya wanda ake tare shi wai jarumi sojan america da ya sa duk wata wato ala wani wata isa wata garkuwa wani makami wani waye wanda soja ɗaya a wajen su ya fi mutum dubu ba iyaka a wajen ku a matsayin soja ɗaya amma wannan bawan Allah mai ɗan rawani da ɗan gemu miskin da yan bindiga ɗaya sai ga Allah ya bashi nasara akan wannan ashe ba alama ce ta Allah yake sake tunatar da mu baya ba cewa dai yana nan abin da ake bukata mai istiqama in ka tsaya akan daidai alkawarin Allah yana nan zai baka nasara in ka ce Allahu akbar yani daga cikin zuciyarka to Allahu akbar din nan za ta je tana da waka ma'ana tana da wato wani wato wata wata wato sara da fadawa a zuciyar kafiri da in ka ce Allahu akbar an ka gama da shi ba Afghanistan ba mu ma mun gani a Najeriya sai da aka hana kiran sallah a Jos saboda in an ce Allahu Akbar sai ga duk kafiri hankali ya tashi ba ya san wannan kalma saboda lokacin da ake faɗata, ana faɗa ne daga zuciya kuma kowa abin da ake bukata a wajen shi ka raye wannan ne tsakaninka da Allah aqida yan uwana ita ce komai in ta inganta komai ya inganta shi yasa wannan da'awa ta sunna babbar abin ta take kira akai ita ce aqida duk inda za a kai a kawo duk konar za a sha aqida kuma duk abin ya zama jini da tsoka ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillah duk aqida za a jiro ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah aqida za a koma wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kada duk inda za a kai a kawo aqida ce dai a jini da tsoka dalili ko saboda in aqida bata zauna ba addini ai bai zauna ba to shi yasa ake tunatar da mu duk haduwa mu ƙara inganta aqida mu rike ta kamkam ita ce za ta kai mu ga tsira kuma duk duniya ta gamsu cewa babu wanda yake tafiya akan aƙida ingantacciya ta alƙwari suna sai ahlus sunna saboda haka wannan hadisi yana nuna mana cewa mu tsaya akan hanya ta Allah mu rike Allah mu ji a mu cewa duk abin da ya same mu daga Allah ne duk abin da ya gudana mu ce me abin da za mu faɗa shi ne abin da manzon Allah ya koya mana a cikin wannan hadisi walakin kul qaddara Allah wa ma fa'al Allah ne ya kaddara kuma in abin da Allah ya so haka abin zai gudana karka ce lau manzon Allah ya ce fa inna lau taftahu amal shaytan lau lau da da a ce da a ce kyale wannan tafi a miƙe ka rike Allah Allah zai baka nasara abin da nake so kafin lokaci ya kure mu a cikin wannan hadisi in ja hankali akai kamar da na fara faɗa shine rike addinin riko na gaskiya domin ya ce almu'minul qawi khairun wa ahabba ila Allah min al-mu'min al dhaif ina so ne yan uwana mu yi kokari mu tashi daga mu'min al dhaif mu kai zuwa ga al-mu'min al-qawi wannan matakai ne ina so mu yi kokari mu rike addini mu rika tafiya muna ƙara samun ci gaba har mu kai matsayin al-mu'min al-qawi a cikin al-qur'ani Allah ta'ala ya ja hankalinmu zuwa ga hanya ta irtiqa'i ma'ana wato tsanin da za mu rika samun hauhawa har mu kai ga wannan kowa din lafazin alkowa ya zo a cikin alkur'ani da yawa duk abin da yake nunawa shine addini ka rike shi da gaske shi yasa nake cewa kada mu mai da wannan addini ya zamo mana abin yayi ko abin al'ada yau ana wannan gobe ba a yi ba haka bane hanya ta bid'a ita ce take kullum caccanzawa ita ce ake mata fenti ita ce ake canja mata salo da yanayi amma sunna alqur'ani da sunna yana nan yadda yake gaddan tariyan har ila an takuma sa'a yana nan yadda yake din nan yanzu abin da zai ba ku sha'awa in ana karanto hadisi ana karanto sahabi abbad ibn bishr ana karanto khalid ya kake ji kamar jiya aka yi su amma shekara dubu da ɗari hudu dubu ba wasa bane fa mu yanzu an mun shi mutum shekara tamanin sai a ce masha Allah shekara tamanin shekara casa'in ya rayu ya yi tsawon rai shekara casa'in da biyar amma ana magana shekara dubu da ɗari hudu da talatin da ɗoriya amma in ana ambato waɗannan bayan Allah ya kake ji kamar jiya aka yi su wannan shine addinin gaskiya alqur'ani ana karantowa ana yi bayani sai ka ji shi kamar jiya aka yi wahayi da shi dan me dan shine safe din da ake gaya maka madarar ta ta tsantsar yadda ike din haka ake karantowa to ka rike wannan bilkuwa shi yasa Allah ta'ala cikin alqur'ani ayoyi da dama ya ja hankalin mu wajen rike alqur'ani bi kowa gashi nan in na karanto mana ayoyi da yawa Allah ta'ala tun a cikin suratul bakara yake cewa khuzu ma atainakum bi kowa ana magana da banu isra'il amma ba da su kadai ake magana ba da mu ake magana domin su al'amarin su ya wuce ana gaya mana abin da aka gaya musu cewa ku ji abin da ake gaya musu kuma ku yi haka khuzu ma atainakum bi kowa in za ka yi addinin nan ka yi addini kana jin kai fa ba magana ne sai inda aka kare ina ga lokaci ya yi da za mu dawo kamar yadda ake cewa in an ganka a ganka kawai sunna ce ba ka buƙatar bayani ba sharhi madarar ta kana ana gallana ce wannan ba magana su ne waɗannan masha Allah an gane ko shine khuzu ma tainakun da kowa shi yasa na gaya muku a hadisin nan manzan Allah sallallahu da ya ambata ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i rashidin al sai ce me addu alaiha bin nawajib kaga aka maka haka an nuna akwai me akwai abin da gaske ake to haka muke bukata ya yahya aka ce me khudhil kitaba bi quwwa haka annabi yahya Allah yake cewa shi rike wannan littafi da muka baka bi quwwa abin da nake so in kai gare mu shine al'amarin nan al'amarin da ke bukata ne shi da gaske ba ja da baya ba ɗarɗar muna nan akan sunna dinnan nan bi quwwa ka tafi manufarka shine ka kai tartaka ila ma'ana ka ɗaukaka darajarka zuwa ga almu'minul kawai dan ka zamo khairun wa ahabba ila Allah waye baya so ya zama mafifici cikin bayin Allah kuma wanda Allah ya fi so waye baya so duk muna so to so din nan magana ba a baka take ba a me take a aiki muna buƙatar mu dage akan hanyar da muke kai muhimmatu akan wannan addini da kowa har mu kai zuwa ga matsayin da Allah ta'ala zai ainihin fifita mu a cikin bayi sa'annan kuma ya kai mu zuwa ga matsayin ainihin wato mahabba ta Allah subhanahu wa ta'ala wadda duk mun san hadisul wali ko wanda ake gaya mana hadisin nan mashhuri da yake gaya mana cewa duk wanda Allah ta'ala ya so shi magana ta kare a wannan hadisi kaga sai aka gaya mana yadda kake irtiqa'i ma'ana kake hauhawa zuwa ga daraja ta mahabbatullah wadda kowa yake fata shine ne shine ka tsaya akan abin da Allah ya wajabta maka Allah ta'ala shi ya faɗa a cikin wannan hadisi kudsi yace wa ma karraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya min maftaratu Alai in kana so ka kai zuwa ga mahabbatullah to ka rike wajibi ka yi abin da yake wajibi da gaske ka yi shi yadda aka koya maka a cikin addini duk yayin da ka zo tsayawa sallah ka tuno sifatu sala da aka koya maka a wannan majalis an karantar da sifatu sala ba zan manta ba in ka tsaya sallah sai ka halarto karatunka ‘ya'yanka da matanka ka sa su a gaba ka nuna musu ga yadda ake sallah da yawa daga cikinmu yana daga cikin ba'af na ainihin tafiyar mu shine kai yanzu kana wajen wa'azi ana tunatar da kai kana jin wato wani caji a zuciyarka ta ƙarin rike addinin da kuma tafiyar sunna amma iyalin ka Allah ya tsare watakila yanzu an tada inji ana kallon talabijin Allah sa ma sunna TV ake kallo an samu ci gaba alhamdulillah mun gode wa Allah eh alhamdulillah to amma idan ka kyale kana wajen wa'azi kana wajen sallah kana masallaci can gida ka baro matsala to ai baka ko shakka ba ba yadda za ka samu ci gaba cikin addinin ka yayin da ka koma gida imanin ka kasa zai yi saboda baya cikin wasa'il da zai taimaka wa imanin ka irtiqai lalle iyalanmu ƴaƴanmu mu tsaya mu sa ido mu ga sun zanto mutanen kirki suna addinin nan kamar yadda muka zo muka koya a makaranta mu koyar da su wannan saboda haka abin da zai kai ka ga matsayin samun mahabba ta ubangiji subhanahu wataala shine na farko kiyaye abin da yake wajibi bayan wannan sai ce wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil bayan ka tsaya kayi abin da yake na wajibi sai kuma ka dora da nafilfili yana cikin abin da yake mu'akhaza ni ina faɗar wannan ba su ɗaya ba ina nanatawa a mafi yawan majalisai da nake halarta cewa ya ku yan ahlus sunna ku sani sunna ba ta nufin an ce sunna shikenan ka zamo saltacce wajen tsayawa da abin da yake na nafilfili ba haka ba ne ahlus sunna na gaske su ne waɗanda aka gaya mana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fursanun bin nahari ubadun ruhbanun bil haka ake musu take kan bansu kenan ruhbanun bil cikin dare rahibai ne me rahibi rahibi shine wanda ya keɓance kansa wajen bauta wa Allah shine rahibi to cikin dare su rahibai ne abinda ake nufi rahibai ba bacci sai bauta Allah da rana kuma fursan jarumai ne in suka rike takobi ba abin da yake shan gaban su kuma Allah yana ba su nasara saboda me saboda matsayin su a wajen Allah shi yasa ma idan aka je jihadi zamanin da ake da adadi na sahabbai in an yi jagoranci an je jihadi sai a waiga cikin runduna sai a ce hal fi kuma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin ku akwai wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana sahabi in an ce eh sai a ce yi mana addu'a ya roƙa mana Allah nasara kuma sai Allah ya bada nasara bayan an wuce sai a ce hal fi fikum man ra'a man ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cikin ku akwai wanda ya ga wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ne saboda su waɗancan mutane ba irin mu bane dan an ce maka ahlus sunna baya nufin cewa a yi sallah ta farilla ba za ka iya tsayawa ka yi subhanallah subhanallah subhanallah 33 alhamdulillah ana idar da sallah ina mamaki a majalisan ahlus sai ga kawai mutum sai rasa me zai tashi sai ga ya tashi zikirin da zai bayan sallah ba zai iya ba ka karanta ayatul kursi ka karanta kaza ka karanta kaza yan uwa ba sa yi wanda bai iya dagewa yayi zikirin bayan sallah ba yan uwana wai me zai iya yi ne ni akwai gaskiya ko cikin lamarinsa akwai abin tambaya yan uwana yana daga cikin muhasaba da ya kamata mu yi wa kanmu eh shakka babu ana kokarin gyara akida amma ku sani idan an gyara akida akida tana da lawazin tana buƙatar kuma a bayanta da ayyuka na gari ba a nufin cewa wanda yake eh, sallolin nafila yake zikiri yake wane ne a'a akwai nafiloli na sunna akwai zikiri na sunna kai ahlus sunna sai kai wannan ne ka cika ahlus sunna ina mamaki wai me kake gaggawa in an yi sallama sai ka tashi ka fita ba za ka iya nutsuwa ka yi ba me bambancin ka da wancan din wanda baya kan sunna lalle ya kamata mu gyara mu dawo mu gyara tafiyar mu a rika zikiri na sunna a rika nafilfili na sunna a rika yin azumi litinin da alamis a kamanta ayyamul bid a kamanta domin me domin ba kaɗai farilla ce za ta kai ka ga wannan matsayi mai girma ba Allah ta'ala ya ce wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa na ba zai gushe ba yana ƙara samun kusanci zuwa gare ni yani yartaqi fil iman ma'ana yana samun ci gaba a imani yana samun promotion har sai ya kai ya kure promotion sai Allah ta'ala ya zama yana cikin bayin da Allah yake so in ka samu wannan ko magana ta ƙare dama abin bukata kenan shi kenan bukata ta biya kana tsammani za ka samu wannan matsayi a kwance waɗancan da aka bayyana mana da ake nuna Allah ya girmama su da wannan karama sun bacci kwanta suka yi suka yi bacci wallahi sun yi aiki ba su yi bacci ba a'a sun dage sun miƙe sun yi aiki kuma Allah ya nuna wato sakamakon tun a duniya kafin a je kiyama saboda haka muna buƙatar aiki idan wannan addini mun yarda da wannan tafiya ta alkitabu wa sunna to sai mu riƙe abin da muka yi imani da shi da gaske abin da nake nufi ya zamo duk inda aka ganka kai da'iya ne ila sunna awwalan bi hay'atika wa fi'lika qabla qawlik da aikinka da tafiyarka da mu'amalarka kafin a ga gemunka kafin a leƙa a gano ka cewa ya ɗage kamar yadda yake a sunna bai wuce idan sawu ba ce to ai ka san matsala yanzu abin sai ana nan a'a wannan akwai matsala kuma yanzu da yawa na fahimci kamar an fara wani eh, mai ake ta turning back ana wani runabout sai ga yanzu mutane duk kuma an fara shi ma ta sunna din ana kaucewa me yake damun mutane ne in ka yadda da sunna da bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi ina mamaki ai ya kamata ka ji a ranka cewa kana so kai kama da Abubakar da Umar kana so kai kaman ceceniya da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma abin mamaki kuma sai in rika ganin abubuwa suna canzawa idan ba ya kai ahli sunna ba ka yi wa mutane wa'azi da aikinka da amanarka da mu'amalarka ba yanzu ka zo gaya mutane magana da baka sai kai da Allah zancen baki ne ina sunna take ba abu ya ɓaci ana buƙatar aiki kafin magana da yawa daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aikin su ya bayyana su ba wai magana ba haka Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa yace muna zamanin da yake wato mutane suna da ƙarancin magana amma suna da yawan aiki zamani zai zo wannan Abdullahi dan Abbas yake faɗa za a samu mutane masu yawan magana da ƙarancin aiki yace to abinda Allah ya kare yadda a gare su ga munan wallahi eh ga munan masu yawan magana magana dai kan mun cika duniya da ita amma ina aikin yake to wannan mu'akhaza ce akan wannan tafiya abin kallo ne abin lura wani lokaci na kan kalle mu alhamdulillah sai in ga mun fara ruduwa da yawa mun fara ruduwa da ce a ah, yanzu ai sunna ba magana ne amma aikin mu kullum ina ga yana ja baya yadda da ake sunna a wannan majalisi yanzu ba haka ake ba malam ba haka bane ka fahimci yadda ake da haduwa a nan ka baka lura da zaƙewar da da sunna sunna amma yanzu ina take ina suke ina suke sai dattijai dattijan suna nan Allah ya kara musu lafiya suna tafiya amma matasa abubuwa suna sanyi fa me yake faruwa ne to ina gani ya dace yan uwana a yawaita irin waɗannan wa'azuzzuka domin tunatarwa a yawaita gayyatar yan uwa ku da jama'a kuma ya kamata halartar wajen karatu wajibi ne akan mu shi ke rahi imani shi ke jaddada imani an zo an yi bayani zaka tafi da wani sabo a ranka ka duba kanka kai wa kanka ainihin hisabi kafin ma wani yi maka magana ka ce lalle ya kamata mu gyara ina ga lokaci yayi da za mu dawo mu kalli kawunanmu mu sake jaddada ikhlasin mu a wannan tafiya yan uwana wato nakan ji tausayi in na tuna cewa abin kuma ya fara infilati daga maganar ikhlasi muna yi da gaske saboda Allah mun fara koma yayi a sunna ta zama yayi tunda alhamdulillah Allah ya mata buɗe kuma shikenan mu ma ai hanwa muna sunna eh amma fa ina take aikin sunna din ina gani ana buƙatar a yi gyara Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa Allah ya fi mana kurakuran mu Allah ya sake jaddada mana imani ya ba mu asbab da za su ƙara ƙarfafa mana gwiwa wajen tafiya ta alkitabu wa sunna ɗan uwana wannan tafiya tafiya ce ta ilal abad min al mahdi ila lahad sai ranar da ka shiga kabarinka kuma za ka shiga da sunnar ka cikin kabarinka to wannan shine babban nasara umur bil khawatim mu roki Allah ya tabbatar da mu akan wannan tafarki na alkitabu wa sunna har izuwa mutuwar mu mu shiga kabarin mu da alkitabu was sunna Allah ta'ala ya yafe mana kurakuran mu waɗanda suka shirya wannan gayyata Allah ya saka musu da alkhairi malamai da suke gabatar da darussa a wannan majalisi Allah ya karfafe su Allah ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya tsare mana malaman sunna a ko ina dukan wata fitina Allah ya yi mana Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ta'ala ya ƙara mana albarka cikin sana'o'in mu cikin iyalan mu cikin rayuwar baki daya wa subhanaka bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum Allahu akbar a dan uwa malam Ali Yunus Abu Idris Allah ya saka da alkhairi kamar yadda kusan maganarsa ta ƙarshe sai ta tunatar da ni da duba sai na ga wata kadda katuwa a nan wataƙil ba kowa ke kula da ita ba ga ta ta fara lalata ta ya ne ina jin ba da za ka tsare 'yan majalisin wataƙil ka ce duk wanda zai fita sai ya ka haddar wannan tunda dai ta yi wata wata na wata yi ta shekaru to amma da an ce assalamu alaikum sai mutum ya fita a hanya yake ko a ina yake baya yi oho astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره لكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بعد الشيوانا إذا تنزل حديث معاذك سنن آية الكرسي قل هو الله فلك إلى الناس إذا سمر أصباه تيجا مغربا قل هو الله فلك إلى الناس ذا أي أكو أكو فأما يا أكيد أن قم صلى أنت السلام عليكم sai ga wasu masallatan an tashi da wuri amma dai wannan insha Allah na majalisin na san ba haka tun daga shi a rubuce ne ba zai zama shaida ah to ya ba haka bane kenan <laughs> to ba haka bane kenan na san ko da za a samu a wani masallaci to nan ne su hujja tana kansu dan ga sai za ta yi dan ba za su za ta yi ba su yadda ake za ta yi qur'ani a tafkun kuma wani yawo a kyale wannan zikiri a tafaka ba zai yi ba gashi ne subhanallah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar duk 33 kamar da a cikin la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir da haka insha Allah kamar yadda ake aka ce lokacin bashi da tsawo za mu nemi dan uwa da ya kama na ziyara dan uwa malam Khamis Nasida Abuja tunda ya shigo Kano zai mana kalma ko ta minti goma insha Allah sai mu rufe mu tashi sauran yan uwa kuma sai su yi mana addu'a insha Allah za mu hada a cikin ladan ta yadda Allah mala bismillah amin ya rabbal alamin a'udhu billahi samii'il alim من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باين هكا يوم السلام عليكم ورحمة الله lale da maraba da saduwa da waɗannan fuskoki masu tarin albarka a wannan lokaci mai albarka na bayan magarib zuwa isha a wannan unguwa mai tarin albarka ta fage malam adazu ya gabatar da suna na a yanzu ma ya ƙara gabatar da suna na da cewa khamis na fi da abuja to abuja dai mubafin ilaihi ce arawa aka yi aka ɗora min khamis na fi da kanan dai duk wanda ya je masallacinmu na iya usunna na gwammaja a jiya ya san yadda. na faɗi kowane ne khamis na sida a kano da kuma mu ne 'yan asalin kanan shi isa ne iyakacin ƙoƙari na wajen rushe bid'a a can amma nan ba zan yi izalar mai zafi ba a nan ina fata mun gane wannan sannan kuma abu na biyu ni dan fage ne ban so aka bani minti goma ba ya zan zo gidan na kuma a kimin kara ni dan fage ne fage na ne to saboda haka alal akalli idan mutum ya je neman aure yakan yi wasu 'yan abubuwa da yake nuna cewa shi mutumin kirki ne don a yadda da shi a bashi aura to ni ma mana kudan bani dama in yi magana ko surakai na sa ji cewa tabbas gidan da suka yi yarsa amana ce ana rike ta wannan kenan abu na biyu wannan unguwa ta fage unguwa ce mai tarin albarka don galibin malaman sunna da suke garin kano kowanne unguwar fage ita ce mabugarsa ita ce matasarsa shak jafar mahmud adam allah ya ji ɗansa da ɗan fage ne shak muhammad ibn usman hafizahullah ɗan fage ne allah ya ji ƙan malami na shak abubakar hussain wannan ku ba sai na faɗa ba gana a gidansa a zaune haka dukkanin wanda ka sani a inda aka taɓa bani lasfiƙa da sunan in karantar a fage ne sama da shekara goma kama daga masallacin an uwa ahalus suna da ke tsakiyar wafa zuwa masallacinmu na tushen suna a garin kano da ke tirayam zuwa ga masallacin dan uwa alhaji musa fari da ke faƙafa waɗannan dukkaninsu a nan aka fara to ka gani ma ɗan fage ne majalisin ansarus suna na taɓa zuwa na yi magana sau ɗaya wannan shine karo na biyu amma maganar da ne ta farko na duwace da aka shirya ma 'yan uwa mata kamar shekara biyu da rabi baya da suka wuce da safa a lokacin azumi na zo na yi magana a kan zamantakewar aure da kuma hanyoyin da ake bi wajen warware matsalolin aure a shari'a wannan dalilin ne ya sanya ɗaya daga cikin waɗanda suka saurari lakca ɗin a wajen ta ɗaga hannu ta ce ya ubangiji ka bani miji irin wannan da labari ya zo min kuma na ce ubangiji ta'ala ya sa hakan ya zamanto alkhairi yanzu har da zuri'a to kaga a nan nan gidan sarkaina ne ansarus sunna sarkata ce ba zan taɓa manta da ita ba a duk sanda na shigo a gurguje malamai na sun yi jawabi idan muka kalli kacokan ɗin abin da suka yi magana a kai sun yi magana ne akan gyaran ikhlasi da niyya da kuma imani da Allah shi yasa nakan tuno kalmomi masu tarin yawa da ɗan uwa malam alƙasun umar abu ammar yayi amfani da su a lokacin da yake magana kuma babban malamin mu ashekh ali yunus al'imam wa khatib hafizahullahu ta'ala shi ma na riko waɗannan kalmomi a cikin maganganunsa malam alƙasun umar a cikin maganganunsu a cikin maganganunsa ya sha maimaita kalmar sai mun ji tsoron allah in za ku tuna shi ma ɗan uwa malam ali yunus ya faɗa haka to wannan tsoron ubangiji ta'ala din da muka ji sun faɗa shine hakikanin dukkanin wani al'amari da yake ka zaman duniya wato zake kawo zaman lafiya a duniya shine kashin bayan tafiyar kowane abu shi yasa ubangiji mai girma ɗaukaka yi maganganu mabambanta na jin tsoron Allah a cikin mabuwayin littafinsa wani sa'in idan ya tashi sai ya khitabul jima'i wato kira na gama gari wanda kiran ya zamanto tsimagiyar kan hanya ce fyaɗe na birni fyaɗe na ƙauye fyaɗe yaro fyaɗe babba dan a ji tsoron Allah ayar da ke cikin suratun nisa'i ta farko Allah ta'ala ya faɗa hakan yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ladzi khalaqakum wal min nafsin wahida wa khalaqa minha zaujaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa فاتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Ubangiji ta'ala ya faɗi kalmar taƙawa guda biyu a cikin ayar, karo na farko ya ce, Ya ayyuhan nasu ya ku mutane, ku ji tsoron Ubangiji mai girma ɗaukakan da ya halicci asalinku daga rai guda ɗaya, shi ne annabi Adam alaihi salatu wassalam, wa khalaqa minha zawjaha ya halicci matar wannan rai ɗin ta tsatsan wannan rai ɗin ita ce Hawwa'u. wa batsa minhuma rijalan kasiran wa nisa'a a tsakankanin su ya ci gaba da yada mazaje masu tarin yawa da kuma mata masu yawa sai ce wattaqullaha ku ji tsoron ubangiji ta'alan da allazi tasaaluna bihi shi kuke roƙa wal arhama ku kiyaye zumuncin ku inna kana alaikum raqiba ubangiji mai girma ɗaukaka ya kasance mai bibiyar al'amuran ku ne a wata ƙayar ubangiji ta'ala ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum ya ku mutane ku sani cewa mu ne wanda muka halicce ku inji Allah saboda tumbatsarsa sai ya amfani da namiri na jam'i don ya nuna maka timbatsarsa ba wai don Allah yana da yawan ba Allah guda ɗaya ne Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wanda yadda da wannan Allah ɗin shi ne mumini wanda ya ce wani ne Allah ba wannan Allah ba arne ne kafiri ne ku danna shi a wuta ubangiji ta'ala ce mu ne wanda muka halicce ku daga rai wato ainihin min zakarin wa unsa daga namiji da mace wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila muka sanya ku zamanto mabambantan garuruwa da mabambantan kabilu wani aka yi shi bahaushe wani aka yi shi yarabe wani aka kaika shi kabilar duna ma dubbale wani kuma aka yi shi ne wani kuma babarbare wani aka yi shi ibo wani kuma aka yi shi bayerabe dukkanin wannan ba shi ne ma'aunin da ake gane wane ya fi wane ba sai ubangiji ta'ala ce inna akramakum inda Allahi atqakum ku sani cewa wanda ya fi ku girma da karamci da ɗaukaka da daraja da kusanci a wajen Allah shine wanda ya fi ku tsoron Allah wasu ayoyin kuma ubangiji ta'ala idan ya tashi sai ya amfani da mummunai wato sai ya maganar jin tsoron Allah zuwa ga mummunai ya ce ya ayyuhal lazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimuna ya ku mutane wato ya ku masu imani ku ji tsoron ubangiji mai girma ɗauka matukar jin tsoronsa kada ku yadda ku mutu sai kuna cikin musulunci a wasu ayoyin kuma ubangiji ta'ala idan ya tashi sai ya tsoratar da mu yinin alkiyama ta hanyar jin tsoronsa yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku mai girma ɗauka ku sani cewa zalzalatu sa'a girgizar tashin alkiyama wato wani al'amari ne wanda yake mai girma a wasu ayoyin kuma ubangiji mai girma ɗaukaka idan ya tashi sai ya amfani da jin tsoron ranar alkiyama ɗin kaɗai don ya ce wata man turja una fihi ilallahi ku ji tsoron ranar da za a komar da ku zuwa ga ubangiji ta'ala a wannan yini ɗin sun matuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan a wannan lokacin za a ba wa kowace rai sakamakon abin da ta aikata wahum la ba tare da an zalunce su ba waɗannan ayoyi ɗin sun nuna mana yadda ubangiji ta'ala yake wasiya da aji tsoron Allah haka al'amarin yake idan ka koma janibi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sanannen hadisin al-irbab ibn sariya wanda dan uwa malam Ali Yunus ya yi ishara a kansa Irbab ibn Sariya yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana ya mana wa'azi wa'azin da ya ratsa zuciyar mu har wasu daga cikin mu suka ringa zubar da hawaye wasu kuma suka ce ya rasulullahi wannan wa'azi da kai mana kamar wa'azi na mai barin duniya idan ku haka ne muna buƙatar kai mana wasiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace da su usikum bi taqwallahi azza wa jalla was sam'i wa ta'a ina muku wasiya da ku ji tsoron ubangiji mai girma daukaka ku ji abubuwan da ake gaya muku ku yi musu biyayya manufar ku ji wa'azi ku bi wa'azi wannan shi zai zai bambanta ku da al'ummatan da suka wuce a baya na kabilan arnan yahudawa dan su ne waɗanda idan aka ce musu ga dokar ubangiji ta'ala sai su ce sami'ina wa asaina mun ji mun saba amma al'ummar manzon Allah ta suke sami ina wa mun ji mun bi amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'ana wannan sune mummunai masu cewa sun ji sun ba Allah sannan a wani hadisi din manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ayyuhan nasu ya ku mutane ku sani cewa inna rabbakum wahid ubangijin ku dai cancanta ku bauta wa shi shi kadai ne wa inna abakum wahid ku sani cewa mahaifinku wanda kuka fito daga tsatsansa annabi adam shi shi kadai ne dukkaninku asalinsa asalin daga gare shi kuke la fadla li a'jamiyyin la fadla li arabiyyin ala li ala ku sani cewa babu bambanci tsakanin wanda yake balarabe da wanda yake bakar fata babu bambanci tsakanin wanda yake bakar fata din da wanda yake wato balarabe wala ahmara ala aswada wala aswada ala ahmara babu bambanci tsakanin wanda yake farar wato jar fata da wanda yake bakar fata illa bi taqwallahi azza wa jalla sai da tsoron ubangiji mai girma daukaka wannan takawa din a gurguje ya yan uwa sabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da tabi'ai sun yi mana bayanin ta an tambayi a bahu raira Allah ya kara masa yadda ake cewa da shi ta takawa sai ke cewa da wanda ya tambaye shi din shin ka taba wucewa hanyar da akwai ƙayoyi a cikinta sai ce e sai ce to idan ka wuce ta wannan hanyar ya kake yi sai ce ɗaya ce daga cikin dabaru guda uku ko dai in tsallake waɗannan ƙayoyi ɗin kan na taka ko kuma idan na zo in kauce nan in kauce nan don kada in gogi kayar ta soke ni ko kuma idan naga sun yawan da ba zan iya haka ba in juya baya sai ce to wannan ita ce ta kawa haka ake so mumini duk inda ka ji ana saba wa ubangiji mai girma ɗaukaka ɗauki wannan ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku ko dai ka tsallake ka wuce ko kuma ka kauce ko kuma ka bar hanyar gaba ɗaya amma za mu ga cewa duk inda al'amari yake na saƙon ubangiji ta'ala galibin matasa nan suke zuwa wata musiba ta kunno kai a shafin facebook a yanzu na event event da ake yi na rashin mutunci da batsa sai ka ga mutum da suna muhammad abdullahi ko musa yusuf amma an ce maka went an event ya tafi ganin wannan batsa din maimakon ya kauce mata wannan baya cikin tsoron allah sai kun ji tsoron allah ya ku matasa an wato ainihin ɗaya daga cikin tabi'ai wanda ake kira wato ainihin ɗaya daga cikin tabi'ai waɗanda suka zamani manzon Allah wato sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa abinda ake nufi da takawa shine an ta'amal bi awamirillahi ala nurin min Allah tarju sawaballah wa an bi maharimallahi ala nurin min Allah takhafu iqabullah abinda ake nufi da takawa shine kai aiki da abinda Allah ta'ala yayi umarni akai wato umarnin ubangiji ta'ala ba wai kawai wani ya zo ya ce maka wane ai abu kaza addini bane ka ɗauka ka runguma sai ce ala nurin min Allah dole sai ka dogara da hasken da ya zo daga wajen ubangiji ta'ala shine littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tarju sawab Allah kana mai neman ladan ubangiji mai girma ɗaukaka wa an tajtani ba maharim Allah ka guji abubuwan da ubangiji ta'ala ya haramta ala nurin min Allah kana mai dogaro da cewa Allah ta'ala ya haramta hakan cikin littafin alkur'ani ko ingantacciyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta khafu iqabullah kana mai jin tsoron azabar ubangiji mai girma ɗaukuka? wannan ita ce taqawa akwai asfamarat, wato abubuwa na alfano da ake samu a ƙarƙashin taqawan da alkur'ani ya jero su masu tarin yawa amma tun ɗazu an bani takardar lokaci yayi aqulu qawli hadha وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليكم والسلام عليكم ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى الدين أما بعد يا إقوى زمن يا إدائي kuma ‘yan uwa da alama ba su gaji ba amma sai dai a ne suke kuma now kuma alhamdulillah malam na Nasidi Abuja da kuma Kano ya ƙara ya ce da Kano fage ya cike mana da magana akan takawa ya dunkule maganganun malamai don ya zamo khitamuhu misik a idan aka ce takawa ya yan uwa ƙur'ani ya faɗi wasu falala da yawa da ake samu dangane da takawa idan kana so a saurara idan kana so qur'ani ya zamo shiriya gare ka to kai takawa dan Allah ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi sai ce hudan lil muttaqina shiriya ce ga masu takawa idan kana so Allah ya soka kai takawa dan Allah ce ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihuna ka samu alfala ka zama mai rabo idan kana so Allah madawakin sarki ya karba addu'arka ka yi takawa dan Allah ta inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqina idan kuna so ku samu arziki daga sama da ƙasa to ku yi takawa dan Allah madaukakin sarki ce walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahana alaihim barakatin minas samai wal ard idan kana so ka samu ilimi sai ka yi takawa dan Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan idan kana so Allah ya soka ka yi taqwa dan Allah ce inna Allah yuhibbul muttaqina idan kana so ka zama wali ka yi taqwa dan Allah ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaquna idan kana so ka zama tare da Allah Allah ya zama tare da kai ka yi taqwa dan Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinuna idan kana so ka tsallake sirati salin alin ka yi taqwa dan Allah ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunatti alladhina taqaw wa nadharu zalimina fiha jafiya idan kana so Allah ya zama majibincin al'amarinka ka zama mai takawa dan Allah ce wallahu waliyul muttaqina idan kana so ka zama mai karamci a wajen Allah ka kayi taqiyati inna rabbakum inda Allah atakum idan ka so ka samu albarranka sauki ta kawa da to man يتق الله عله من عليه خسرا إذا كسوك ساموسا يتق أودا ومن يتق الله يعله ما خرج إذا كان أسوء كريما زنك يتق أودا يكرر عنه هساته وعظم له إذا كان أسوء ترى الجنة إن للتقين عند ربهم جنات نعيم إذا كان كسامو أما تانا جنة دعائك sai da komai ka yi ta inna ina ba fa za hadaka wa a'aba wa ka'iba ataba wa ka bihaqa insha Allah ana za mu tsaya abin da muka faɗa daidai a muladan abin da muka yi kuskocin tabbata Allah ya ne fahimtar da mu ya ba mu iya gyarawa subhanallahi wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfiruka wa atubu ilaik